العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa sha biyu ga watan muharram dubu da dari hudu da arba'in da takwas hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da ishirin da bakwai ga watan shida dubu biyu da ishirin da shida za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba a karatunmu na karshe mun tsaya ne a aya ta 66 a cikin suratul tauba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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الخاسرين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حقهم ولعنهم الله ولهم عذاب مهين فالذين من قبل كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وكنتم كالذي خاصوا أولئك حيثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da ba mu labari kan halayen munafikai kamar da muka sha yana daga cikin manyan abubuwan da wannan suran take karantarwa shine wato tona asirin munafikai da fada ma musulmai wato hakikanin halayensu Allah subhanahu wa ta'ala mana almunafiquna walmunafiqat munafikai maza da mata ba'dhum min ba'd sashin su daga sashi ne ma'ana sun yi kama da juna a ayyukan munafiki babu bambanci tsakanin maza da mata a cikinsu sun yi kama da juna a wajen aikata ayyukan manafinci menene ayyukan manafinci da suke aikatawa Allah ce ya bil munkar suna umurni da mummunan ayyuka Wayan hauna 'anil ma'ruf suna hana kyawawan al'amura wa yakbibuna aydiyahum sannan kuma suna kame suna damke hanayensu waɗannan su ne ayyukan manazinki da suke aikatawa suna umarni da mummuna ayyuka suna tunzura mutane su aikata sabo su cewa Allah su aikata shirka kamar da yake faruwa yanzu a wannan zamanin namu akwai mutane da yawa suna dawa su musulmai ne amma kuma suna baza rudu da tunani marasa kyau a cikin al'umma Allah ya hore masu dama a cikin social media don haka kullum za ka ga musulmai ne fa musulmai ne maza da mata kuma za a gan suna sake maganganu suna yin video ko audio ko rubutu su baza shi a cikin social media a facebook ko a whatsapp ko kuma a instagram da sauran kafafen ah, yada labarai da sada zumunci wani ya zo ya ce maka ai musulunci shirme ne wani kuma musulmi ne shi ba wani zai zo ya ce ai aure ma musulunci wahala ne wani ya zo ya ce maka ai ah, hukunci da shari'a cin baya ne yanzu ya kamata mu a san cewa zamani ta an samu cigaba a zamani wani zai ce maka ga sunan dai abubuwa iri-iri haka nan ake baza ko a kafa a wato wurare da dama a cikin social media to wannan shine aikin munafukai dama babun mamaki bane ga wanda ya san wanda yake da ilimi a jini ya san cewa sunci ne Allah subhanahu wataala ya riga ya ba mu labarin ta cikin alkurani Allah ce ya'muruna bil munkar suna umurni da mummuna aiki wa yanhauna anil ma'ruf sannan kuma suna hana mutane kyakkyawa aiki suna hana mutane imani suna hana mutane biyayya ga Allah suna hana mutane bin suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna jefa ma mutane shubuha a imani su da akidan su sannan kuma ga sunan da ruwa Allah ce gona yasbiduna aydihim suna damke ne ba za su kiyar da dukiyansu wajen ci gaba addini ba sai su su kira dukiyansu wajen wato shagaltar da junansu da abubuwan duniya da more rayuwar duniya amma da abin da zai kawo ci gaba al'umma abin da zai kawo ci gaban addinin musulunci ba za su canza da masu wannan ba suna da rowa akan wannan lamari Allah ya kara mana bayani akan su na nasullaha sun manta da Allah imana ba sa ambato Allah ba a tunanin mutuwa ba a tunanin lahira ba a kula da sallah eh za ka yi samu su ko sallama ba su yi ba za su yi da'awa sun waye sun san kan al'amuran duniya amma idan abu mafi karance samu sallar su ba su ya za su gyara shi ba Su wannan duk su ne abin da Allah ya da sun manta da Allah tun da sun yi haka Allah ta yi su yau su ma sai Allah ya yi watsi da su sai Allah ya ki ya shirar da su Allah ya ki ya yi masu rahma Allah ya nesanta su daga rahamansa wa nasiyahu Allah ce innal munafiqina humul fasiqun lalle munafikai sune fasikai da aka ce mutum fasiki mana mutum ya fita daga hanyar Allah subhanahu wataala sunan mana fasiki da aka munafikai sune fasikai suna da musulunci su a baki ne amma a aikace ba musulmai bane sun fita daga hanyar Allah subhanahu wataala tun da wannan shine aikin su menene sakamakon su Allah ce wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar Allah yace da munafikai maza da mata da kafirai duka Allah yayi masu alkawari menene na jahannam wutan jahannama khalidina fiha za su dawwama cikin ta hiya hasbuhum ita ta ishe su wala anahumullah Allah ya tsine masu walahum azabun muqim kuma suna da azaba mai dorewa don haka wannan ne sakamakon da muka duba za mu gan cewa duk da cewa sun ce su musulmi ne amma kuma Allah ya ambace su ya hada su da wa da kafirai Ya ce wa Allahun munafikina wal munafikati wal kufa mana Allah ya hada su da kafirai a hukunci saboda ba musulunci su ba zai amfani su ba gobe kiyama na'am sai Allah subhanahu wataala ya ce mana yace kan zina min qablikum Allah na musu magana kai tsaye da su munafikan da kafirin gaba daya Allah yace sun yi kama da dawa kan zina min qablikum Allah yace kun yi kama da waɗanda suka gabace ku sai dai kuma bambanci tsakanin ku da su shine menene kanu ashadda minkum quwwa su wayanta al'umma da suka gabata sun kasance sun fi ku tsananin karfi wa akbar amwalan wa auladan kuma sun fi ku yawan dukiya da 'ya'ya to amma kuma kuna da kama ta wani bangare Allah ce fasamta'u bi khalati su wayan ta alwomin da suka gabata suka ji dadi suka more rabansu na abun duniya da Allah ya ba su shine khalati mana rabansu na jin dadin duniya fasamta'u bi khalati Allah ce bi khalatikum kuma munafikai da kafirai yanzu kuma kuka ji dadi kuka more rabanku na abun duniya kamar samta allatina min qablikum kamar da waɗanda suka gabace ku kuma suka ji dadi kuka more rabansu na abun duniya shine kamar samta allatina min bi kamar da suka ku suka more wato abun duniya da Allah subhanahu su Allah ce wa kallazi khadu kuma kuka kufa a cikin aikata ɓarna da sabon Allah kamar da kuma suka kufa a ciki sai ce ula'ika waɗancan almo da suka bata da ku da su habitat amalun fi duniya wal akhirah ayyukansu ya ruguje ya lalace a nan duniya da lahira wa ula'ika humul khasirun kuma waɗancan su ne masu hasara saboda haka eh, yanda munafukai a wannan zamani da kafirai suke jin daji abin duniya da Allah ya ba su motoci ne aya ne mulki ne dukiya ne gidaje ne koma mene ne gashi Allah ya ba su suna more rayuwar duniya hakan sai yasa suka manta da lahira to Allah ya ce wannan abun haka al'ummomin da suka gabata kuma suka aikata don haka wannan ishara ne zuwa garin cewa yanda wayancan al'ummomin da suka gabata ba su gagari Allah wanda Allah ya tashi halakar da su to su ma waɗannan idan Allah ya nufi ya kama mutum ba zai gagari Allah ba sannan kuma yanda wayancan suka to sun yi khasarar rayuwarsu a duniya da lahira ba haka nan wayannan su ma haka nan za su kasance ayyukansu ya rubuje ba shi da amfani da wanda yake shi musulmi ne amma yana da manafinci a zuciyarsa da wanda yake shi kafiri ne dukkan su gobe kyama Allah zai tattara su a cikin gidan wuta ne Allah subhanahu wataala ya kara jawo hankalin yake alam ya'tihim naba'u allazina min qablihim shin labarin waɗanda suka gabace su bai zo masu ba da suka gabata da Allah ya ba su dukiya da yara da karni da komai ya suka kare Allah ce labarin su bai zo musu ba su waiwa da al'ummomi Allah ce qaumi nuhi mutane annabi nuh mutane annabi nuh ya Allah subhanahu wa ta'ala da su Allah ya halaka da su da ambaliyar ruwa yake wa'ad da kuma adawa wanda mutane ne Allah ya ba su karfin jiki da girman jiki da komai amma kuma da Allah ya tashi halaka da su yayi da su sai Allah ya halakar da su da iska na'am yace wa samu da kuma samu dawa? mutanen nabi salih waɗanda Allah ya halakar da su da tsawa da girgizar ta a Ya yace wa qaumi ibrahim da kuma mutanen nabi ibrahim wanda sarki a zaman ibrahim na maru wanda yace shi ma Allah ne yana yin rayawa yana yin kashewa shi ma haka Allah ya halaka da shi Allah ce wa ashabu madiyan da kuma mutanen madiyan su ne mutanen annabi shu'aib masu tauye ma'auni da awo wanda su ma Allah subhanahu wataala wata halaka da da girgizan kasa yace wal muqtasikat da kuma waɗanda aka kifar da su ne wa sune mutanen annabi lu wadanda da suka shahara da aikin alfasha na luwaki da sauransu Allah ya daga garin su sama ya kifar da su sannan kuma aka biyo su da ruwan duwatsu ina wa amsarna alaihim hijara ita ja'alna aliyaha safilaha wa na alaihim hijara aka marda saman su ya dawo kasansu sannan kuma aka biyo su da ruwan duwatsu Allah ya waɗannan mutane gaba daya ba haka ne kawai Allah ya halaka da su ba kafin Allah ya halaka da su me ya faru Allah ce atatuhum rusuluhu bil bayyinat ai manzannin su sun zo musu da hujjoji bayanannu ai musu gargadi an na musu mujiza an ja hankalin su an ja musu kunne an yi comment amma suka ci ta haka ta Allah ya halaka da su saboda haka Allah ce fa ma kana Allah ya yazimahum ai Allah bai halaka da ba bai kasance ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimun sai su ne suka zalunci wannan ko ba ga wani na'am su suka zalunci amma Allah bai zalunce su ba ka duk wannan jan kunne ne ga munafikai da kafirai su san cewa yadda wani jin masu gagare Allah ba ka su ma za su gagare Allah ba idan Allah ya tashi azabta da na'am sallallahu والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم نعم tunda Allah ya bayyana mana sifofin munafikai sai ya bayyana mana sifofin mu'minai yanzu yace wal mu'minuna wal mu'minat suma mu'minai maza da mata ba'duhum awliya'u ba'd sashin su majibin lamarin sashi mana sashin su suna kaunan sashi suna taimakon sashi suna taimakon juna suna kaunan juna suna karfafa juna idan muka lura da Allah ya tashi ambatan munafikan mai ce almunafikuna walmunafikatu sai ce ba a zuhu ni ba. Sashinsu daga sashi ne sun yi kama da juna ne kawai amma da ya zo ambatan mummina sai ce me auliya ba ba ba'dhuhum auliya ba bai ambatan da abu kalmar auliya a can ba malon suka ce mai ta dalili shi ne waɗannan munafukan suna iya taruwa a kan siyaki musulunci a kan siyaki gaskiya su baza rudu su aikata alfatansu amma kowanne daga cikinsu da sauransa zukatansu ba hade yake ba kowannensu ba zai yadda ya fifita waninsa akan kanshi ba amma mummuni ne da ya kamata ce mun haka muke ba kamata ce muminai muna kaunan juna ya zamanto muna karfafa juna ya zamanto za mu yi jibintar lamarin juna wannan shine hakika ne sifan muminai don haka idan ba mu zamanto haka ba to matsalan daga gare mu ne amma ba aka Allah ya yi tsara mana ba a ce kana musulmi wani abu na faru da ɗan waka mumini ba ka jin komai a ranka to akwai matsala da imanika idan kana ji cewa tun da ba ni ya shafa ba to ba ruwana to gaskiya akwai matsala tare da kai kamar da kwanan nan muke bayan da wani nike cewa wannan abin da ya faru a jos kwanan nan aka kashe wata mata tsaiwa Allah aka kona ta na? a farar ban ba? idan kana musulmi ka kalli wannan ni na ma kasa kalla amma abin da nake cewa jewa idan kana musulmi kuma baka ji takaici wannan abun ba to akwai matsala tare da imani ba kuma in kana ji cewa to ai wannan matan ba ƴarwa ba ƴarwa ta bace ba mata na bace ba dangina bace ba ko to akwai matsala imani ka in dai har da ragowar imana zuciyarka to ya kamata ka samu kanka a halin damuwa da bakin ciki da takaici akan wani abu da ya faru kuma idan mummune suka ci gaba suka nuna ba ruwana ba ruwana ta wata rana sai ya shafe ka ruwan abu ka san yau baka san gobe ba za ka iya samu kanka wata rana kana zaune kana zaune wata rana za zo a ce maka ‘yar uwaka wani irin wannan abu ya same ta ko a ce maka ka irin wannan abu ya same ta ko a ce matanka irin wannan abu ya same ta haka wannan shine sunna Allah subhanahu wataala ta yaya ba za mu ji wani abaran ba a kai wannan abu ya faru sannan ka gan su a gabanin mu gaba gida duk suru suka yi wane ne ya fito yana kira ga gwamnati cewa dole ta doki duk mataki a ta waɗannan waɗannan politan da kuma yan iska da suka wannan abu kwanakin ba an zo nuna wasu mutane da wasu mata mutum shirin da nawa an ce an kama su amma shi wanda ya mika ta ga jama'a shi ne aka yi masa sai ga shi ana ana cewa cewa ai masa tansa za a kai wani gari to ina za mu je ga da wannan kuma mun tunna muna musulmi don haka in dai har mu musulmai ne mumine ne to ya kamata a ce muna kaunan juna ya kamata a ce damuwan wani damuwanka na kai ma haka manzala ce. Ya yace al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan ko ba ka ya shuddu babu ba ke mu'mini dangantakan mu'mini da dan wansa mu'mini ita kaman gini ne sashin su na karfafa sashi haka ya kamata mu zama to muna karfafa juna ko ba ka wani a wani da yake masalul mu'minina fi tawadihi wa tarahumihi ko ba ka wani eh kamar san menene aljasad alwahid eh idan ishtaka minhu hudu tadaa alayhi sa'al jasad bil humma wa sahab yace misali mu'minai wajen yanda suke kaunan juna da yadda suke wa juna rahama ita kamar jiki gangan jiki guda daya ne idan wani bangare yana fama da da rashin lafiya ita sauran jikin kuma kuma za su yi tarayya da shi wajen zazzabi da rashin bacci to haka haka yi kamata mummune su zama amma dai ba daidai ba ne a ke ruwa na suna faruwa cikin al'umma mutane mummune su yi shi ba su yi da mataki ba yi ba wallahi Sa'annan kuma ya kamata kowa ya dage da addu'a Allah ya kowa ya dage da addu'a ya jama'a musamman za ka fita daga gidanka saboda baka san me za ka tarar da shi ba hanyar wannan matan cewa aka yi ta fito za ta je wani karatu ko ba ga wani wani wani na yi sallama da da lafiya ba kan cewa za ta je wurin wazi shi ne kuma da ta kare ba shi yasa da manzala sallallahu alaihi ya karanta da mu addu'o'i da za mu yi za mu sanar gida to bai kuma samu yi wasa da na addu'o'i ba ala da wannan abu ya faru sai hankali na ya koma wani wani addu'a da manzon Allah yake yi nana ummu salama tana cewa ma kharaja rasulullah sallallahu min baiti kaffu illa rafa tarfahu ila sama tace manzon Allah bai taba fita daga gidana ba a face ya daga idanunsa zuwa ga sama wa qala sai ce mene Allahumma inni a'udhu bika eh, an adilla aw uzat aw azilla eh, aw uzat aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya wannan jina mun farko wannan mata inda ka san mana wannan addu'a to wannan jina mun farko wannan mata wannan kariyar daga irin wannan abu ne ba ga wannan mata yace Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udad ya Allah ina neman sar da kai daga in kasance ni ne na fata ko kuma ko kuma a batar da ni eh, Abdullah ni da kaina na fata ko kuma aw ko kuma wani ya fata da ni daga hanya Allah subhanahu wataala yace aw azilla aw uzal ni mai tuntube ko kuma wani ya sa ni tuntube ko ma wani sannan yace an aw azlima aw udlam ni na yi zalunci ko kuma a yi mun zalunci kuma nan, ita au ajhala au yujhala alayya ni na yi aikin jahilci ko kuma aikin jahilcin wani ya tafi ni yanzu wayannan matasa da mutane dan dazo mutane da suka aika wani abu ba aikin jahilci suka yi ba ba zalunci bane suka yi wannan mata ne da jinta mai taimak daga kawai samu yaro ya ina mun hanya zuwa wuri da za a ce na zo satan yaro anan eh? ita ba ta yi zalinci ba amma ya mata zalinci ba ta yi jahilci ba an yi jahilci ya shafi don haka mu dage da irwa na ne ya jama'a kar mu wasa da su wallahi kada kai wasa da aduwa Allah ya kiyaye mu ala kulli hali? yace wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd sashin su majibincin lamarin sa shi yadda ya muruna bil maru ne ake mummune suna umarni da kyakkyawa wayan hauna anil munkar sannan kuma suna hana mummuna ake sabanin munafikai so suna umarni da mummuna suna hana kyakkyawa to mummune suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna sannan kuma Allah ce kimuna sala suna tsare sallah saban wayan wayan Allah ce nasullah sun manta da Allah wuce ba sa sallah ba sa ambata Allah to su mu'mine suna sallah saboda sallah shine babba abin da yake na mutum yana tunawa da Allah tunda Allah ce wa aqimu salata li zikri ko ba kuma Sabida haka suna sallah suna tsaya sallah wai suna zaka suna ba da zaka saban wayanta wajen Allah ce bai ne wa yatliguna aydihum suna damke hanayensu su marwata ne amma su mu'minai Allah ce wa yutuna zaka suna ba da zakka na'am yace wa yuti'una Allah wa rasulahu suna wa Allah da manzansa biyayya yace ulaika yarhamuhumullah wadancan Allah zai masu rahma sabani sun muna munafikai wai sai Allah yace walanahumullah Allah Allah ya tsini masu ya ne dan su daga rahmansa amma su mu ne Allah yace sayarhamuhumullah Allah zai masu rahma inna Allah azizun hakim lalle Allah mabwayi ne mai hikima yake wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minat Allah yayi alkawari ga mu'mine maza da mata Allah ya musu alkawarin ne jannatin gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramuna gudana ta karkashin su khalidina fiha zasu dawama cikin ta wa masakina tayyiba da kuma wuraren zama masu kyau fi jannatin adin a cikin gidajen aljanna dawama wa ridwanu min Allah akbar Allah ce yarda Allah shine yafi girma zalika huwa al-fawzul azim wannan kuma shine rabo ne girma dan haka wannan shine sakamako da Allah subhanahu ta'ala ya tsara dawa mu'mini Allah zai shigar da su gidaje aljanna inda za su samu nimomi daban-daban masu yawa wanda irin nimomin da idanu ba su gani ba kunnuwa ba su taba ji ba zukata ba su ma taba tunane da su ba na'am kuma da manzo yake fil jannati ma la aynu ra'at wala udun sami'at wala khatara ala kalbi bashar sannan bayan waɗannan nimomi da jinda da Allah ya zai ba su sai Allah ya gara musu da yardansa wanda yardan Allah idan Allah ya sauka da yardansa a kansu to ya ma masu akan jin dadin da suka samu cikin aljanna gaba daya kamar da manzo Allah ya ta cikin hadisi yace bayan Allah ya shigar da mutanen aljanna cikin gidan aljanna sai Allah ya zo ya tambaye su yace musu ya mutanen aljanna hal rabitu shin kun gamsu kun yadda da abin da nayi muku sai su ce wa malana la narda ya rab wa qad ataitana ma lam tu'ti ahada min khalqi sai me zai hana mu mu gamsu me zai hana mu yarda ya ubangiji alhali ka ba mu abin da baka ba kowa ba a cikin halittunka sai Allah ya ce musu ana utikum afdal min zalik ba zan ba ku abin da ma ya fi wannan girma ba sai su ce mene ne fi wannan girma ta ne masu kushillu alaikum ridwani fala askhata alaikum ba da sai zan saukar maku da yarda ta ba zan sake fishi da kuma har abada na haka sai sa na ce wa ridwanu min Allah akbar yarda Allah shine mafi girma ya fi duk jin dadin aljanna gaba da غالبا هو الفوز وانا شنو ربو في الجماعة الله سبحانه وتعالى يسامع نعم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغمض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من قبله فإن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير نعم daga nan sallah kuma ta ce mana ya ce ma annabinsa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahidil kuffara wal munafiqin kai yaki kafirai da munafikai wa glub alaihi ka tsananta musu wa ma'awahum jahannam alakin makoman su wajen jahannama ne wa bisal masir wannan makoman kuma ta munana Allah ya umarci manzansa da ya yaki kafirai da munafikai amma da muka yi bayana baya idan aka ce a yaki kafirai da munafikai yaki na iya zamanto da hannu da mukamai yana iya zamanto a yake su da dukiya yana iya zamanto a yake su da harshe musamman munafikai already su riga sun ce su musulmi ne ko ba kawai da haka mu dauki kuma mu ce za mu yake su ba ko ba kawai suna tare da mu suna zuwa masallaci wasu wani lokaci sai sallata da mu amma kuma illan da suke mana ya mafi na kafirai sai ya zafi da su ina mata mun gane ta iri waɗannan dole ko fito ko yake su da bakinmu idan suna baza shugoyi a cikin al'umma dole mu yake su mu warware waɗannan shugoyi a yi masu raji a dinga wazi ana fallasa ana tona firin da mugayen ayyukansu da suke yi idan shugoyi ne suke yadawa a warware da shugoyi idan munana a gidu ne suke baza cikin al'umma a yi raji a kawai na a gidu ina maza mu gani kuma a dage wajen karanta da al'umma da mutane su san hatsari ruwa na munafukai allata makoman su wuta ne kuma tir da ita wannan makoman kallata ya halifuna billah suna rantsuwa da Allah ma qawli suna rantsuwa da Allah cewa ba su faɗi komai ba amma kuma wala qad qalu kalimatan Kufur? amma kuma hakika sun faɗi kaliman kafir wa kafaru ba da islami ma sun kafirta bayan sun musulunta wa hammu malam lam yanalu kuma sun himmantu su yi abinda ba su samu damar yi ba Allah ce wa ma kamu ba wani abu bane yake ba su haushi ba wani abu bane suke zargin ku da shi illa mini ne, illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadl aface cewa Allah ya wadatar da su Allah da manzansa sun wadatar da su daga falalansa yace fa in yatubu yaku khairun lahum yaku khairun lahum idan suka yi tuba to wannan shi ne zai zama musu alheri wa in amma idan suka jira baya yu'azzimuhumullahu azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai radadi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir kuma ba su da wani majibinci ko kuma wani mai tabako a bayan kasa na'am Allah na mana ishara ne zuwa ga munafikai abinda suka yi lokacin da manzansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga yakin Tabuk kamar da muka yi bayana baya sune suka zauna munafikai suka zauna sai suka dinga zagi manzo Allah da sahabansa suka dinga masu izgin labarin su ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma da aka tsira su da suka zo gaba Allah gaban manzo Allah sai suka yi aizuwa su faɗi komai ba dan haka wannan shine halin su za su yi ta zagi manza Allah amma idan aka kira su da aiba fadi komi ba to shine Allah ce suna rantsuwa da Allah cewa su fadi komi ba amma kuma sun fadi kalmar kafiri to da izgili ga Allah da manzansa da ayoyinsa da ajinsa kafirci ne kamar da makaranta a baya kun abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tabiru kad kafartu ba'da imani wannan shi haka Allah ce sun fadi kalmar kafiri bayan musulunci sannan kuma Allah ce wa bi malam ya nalu sun himmantu sun dauki niyya sai aikata abin ba su samu daman yi ba shine sun yi yunkuri su kashe manzo Allah a wannan hanyar da manzo Allah yake dawowa daga yakin sabo amma ba su samu daman yin haka ba Allah ya tsare shi daga daga daga makirci to me yasa kuma suke waye na abuwa Allah ta ma nakamu illa an aznahumullah wa rasul min fadli babu wani abu da suke zargin manzo Allah da sahaba da shi sai da cewa Allah da manzansa Allah ya wadatar da su daga farlansa wanda asali wannan abu nan da ya kamata su gode wa Allah da shi amma kuma sai suka yi butulci almakon su gode wa Allah cewa Allah ya wadatar da su Allah ya ba su yanci tun da kafin manzo Allah ya yi hijira zuwa Madina ai munafikai da mutanen Madina gaba akida ai suna zama ne a hali mawuyaci suna zama ne a cikin jahilci da fata da rikici da rashin zaman lafiya da Allah ya turo manzo Allah shine Allah subhanahu wataala ya kiryar da su gaba kida ta hanyar zuwa manzo Allah Allah ya wadatar da su ko ba haka bane da ya zamanto Allah ya daukaka su dan haka a maimakon su gode wa Allah su yi imani da Allah kuma su bi manzansa sai suka koma suna fikirki suna ma manzo Allah ma kiri na'am dan haka wa ma nakamu illa anha illa an aznahumullah wa rasuluhu min fadli fa Allah ce fa in yatubu yaku khairan lahum inda za su yi tuba to wannan shi ya fi masu alheri amma in suka ki ba, to Allah zai masa azaba mai radadi a nan duniya da lahira amma lahum fil fil ardi min wali wala sannan kuma ba su da idan Allah ya tafi azantar da su ba mai iya taimakon su ba mai iya hana Allah subhanahu ala. dan haka idan mutum ya ce shi musulmi ne amma kuma yana aikata ayyukan munafiki menene ayyukan munafiki idan suka yi magana kariya suke yi idan suka yi alkawari sabawa suke yi da aka ba su amana za su sai amana sannan su yi umuri da mummuna aiki to hana kyakkyawan aiki to idan mutane suna da mutunci a baki amma suna waɗannan abubuwa suna izini ga addinin musulunci to za su iya fita daga musulunci alhali ba su sani ba suna tunanin suna na musulunci alhali kuma sun riga sun fita da haka ya kamata mutane su kiyaye daga irin waɗannan abubuwa na kwallo ka jayi? Santa ya kuma? to shi ne zamu tsaya nan abin mun karanta dai Allah ban ladan idan kai kuskura la yafi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم ودنا نعم wannan mai faru alhamdulillah صح نعم malamin da ta rode shi malamin masu kansa ya zo ya zo wajen da ya samu labarin abin ya fara haye da su da su ya ilinta ya ya